da fim ɗinsu mai suna ɗan almajiri dan almajiri Allah ba mu ruwa mu ga wani sabon shiri sabon labari wani almajiri ya shiga laya nake bibiyar ki kamanya ni tunda nake na taba ganin ki ne ya aka kika san shi ya binne jama'a da ransu ya kewaye su da zaunannin tunaninsa shiryayye far tuwon bebe da nufin shirin malama lafiya dan almajiri mai sayayyen tsabira wannan budurwa ta kwaɗaita da shi da rashin sani bashi makwanci da mayafin lulluba sun bashi bayi da kwano tsayayye sun sauki maziri da gayyarsa ku kalla ku ga feshinsa ya fidda su yana tarkwar maya da mutan gari bane abin bauta Allah wanda ke biyan bukata ta ya bani in ba su cikin ni'imarsa shi ke ba mu ruwa mu shi sun so ya take bayan goyon shi ku ƙara saita zaman ganin shirin daidai to kai goma menene da ni na gaji da farko ina so ki san cewa ba barazanar nake miki idan har kika sake kika tona asiri na da yake shiryawa nura manaja ba da umarni aminu saira iya saukar bako da ganewa nemi shirin a kasuwa sunansa dan almajiri na ce ki tafi ko